tabbas muna cikin ni'ima mai girma ni'imar kasancewa daga cikin rayayyu a cikin waɗannan kwanaki masu albarka goman farko na watan zulhijja waɗannan kwanaki da darare-darare ne da kwanaki masu daraja masu matsayi a wajen allah subhanahu wa ta'ala allah yana son aikin alkhairi a cikinsu Allah yana son bayi su ƙara kusantarsa ta hanyar yin abubuwan kirki da nagarta daga cin abin da ke nuna daraja da matsayin waɗannan kwanaki abu na farko rantsuwa ta musamman wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a rantsuwa da waɗannan kwanaki masu daraja masu albarka saboda girmansu da matsayinsu a wajensa abu na biyu da yake nuna darajan waɗannan kwanaki shine yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci muhimmancin yawaita ambatansa a cikin waɗannan kwanaki masu daraja abu na uku manzan rahama sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabbansa sai yake ce musu babu wasu kwanaki da allah yake tsananin san ayyukan alkhairi ko kuma ayyukan alkhairi suka fi soyuwa ga allah subhanahu wata'ala kaman kaman aikin alkhairi a cikin waɗannan kwanaki goma na zulhijja yana da matukar muhimmanci mu fahimci cewa waɗannan kwanakin akwai shiri na musamman da ya kamata mu yi domin mu yi lale marhaban ga waɗannan kwanaki shiri na farko kyakkyawar tuba da komawa ga allah subhanahu wa ta'ala mu riƙa ji har cikin biranen zukatanmu cewa ya Allah mun yi ba daidai ba mun tuba Allah kai mana gafara ya Allah muna tsanantuwa da daraja da matsayin waɗannan kwanaki Allah ka tausaya mana kai mana afuwa Allah yana son wannan abu na biyu daga cin abin da ya kamata a yi na shiri da tanadin shiga waɗannan kwanaki masu daraja shine ɗamara ta musamman yin ɗamara ta musamman da nufi cewa da yardar Allah zan tsayu za ki tsayu za mu tsayu wajen neman yardar Allah abu na uku shine yawaita addu'a kai roƙi Allah Allah ka datar da ni da duk wani alkhairi da duk wata falala da duk wata ni'ima da duk wata albarkar da bayinka suke samu a waɗannan kwanaki ya Allah ka bani babban rabo abu na hudu da yake taimakawa shine ne ah, ka tuno da mahdudiyatuha ma'ana kwanaki ne takaitattu kwanaki goma nan da nan za su zo su kare idan baka ci ribar su ka ci gajiyar su ba wallahi za su zo su wuce kalam hilbasar kamar kyaftawa da bismillah za su kare saboda haka zaman majalisa kalle-kalle na fina-finai ba naka bane a cikin waɗannan kwanaki ka yi amfani da waɗannan wannan damar da allah ya baka ƙarshen abin da za ka iya yi ah, daga cin abubuwan da ya kamata mu yawaita aikata su a cikin waɗannan kwanakin jama'a shine akwai ansa ta dunkule akwai ansa ta warawara ansa ta dunkule ita ce duk wani alkhairi duk wata ƙofar alkhairi da kasan cewa allah yana so a shiga to ka shiga karka yi sakaci duk wani abin da ka san allah bai so bawan allah ka yi ƙoƙari karka yi Uh, daga cin abubuwan da ya kamata mu fuskantar da ayyukanmu ko kuma lokutanmu zuwa gare su shine a warwaran kenan ɗaya eh, ko a ɗaiɗaikun ayyuka shine abu na farko allah ya duba zuciyarka ya ga cike take da sansa da san ayyukan alkhairi da san kusanci zuwa gare shi da neman yardarsa zuciyarka ta cika da wannan da ganin girman allah da kaɗaita shi da samar ma duk wani aikin alkhairi wanda yake da alaƙa da shi matsayi na musamman a zuciyarka wannan yana ɗaga martabarka abu na biyu kulawa da sallah sallah ta wajibi ko ta nafila abu na uku shine ka muhimmantar da al'amarin karanta ƙwar'ani ka karanta ƙwar'ani in so samu ne ka samu dama ka sauke ƙur'ani a cikin waɗannan kwanakin ya kasance kowane yini ka yi izifi shida ba zai ci lokacinka da yawa ba in ma ya ci ɗin to ai fiyayyen abin da aka tafiyar da lokaci a kansa kenan bayan nan abu na hudu shine yawaita sadaka yawaita sadaka ciyarwa ciyar da abinci ko kuma ba da gudunmawa na kuɗi ko wani abin da yake share ma mabukata hawaye allah yana son wannan abu na gaba mai matukar muhimmanci shine dukkan wani abin da kasancewa kofa ce ta alkhairi to ya kasance ka shiga ciki ka rubuta sunanka da aikin alkhairi ma'ana a same ka a zikiri ne kanana a babin waɗanda suka yi sallah kanana babin waɗanda suka azumci waɗannan kwanakin shi ma yana da matukar muhimmanci ya kasance ka azumci waɗannan kwanakin duka in za ka iya ko kuma ka azumci kaso mafi tsoka ko kuma ka azumci litinin da alhamis da ke cikin waɗannan kwanakin ko kuma in ba a samu wannan ba to azumin arfa kar ka bari ya wuce ka saboda falalarsa da matsayinsa abu na gaba mai matukar muhimmanci shine yawaita ambatan Allah yawaita zikiri tahmidi da tahlili da tasbihi da takbiri daga cikin manya-manyan abubuwa masu daraja a waɗannan kwanaki shine ne layya al'ubhiya in kana da dama duk yadda za a yi karka bari in dai kana da hali ya kasance ba ka yi ba allah yana son wannan ibada to kai ma ka kusanci allah da yin abin da Allah yake so abu na gaba mai matukar muhimmanci jama'a shine a cikin waɗannan kwanakin duk wani aikin alkhairin da ka yi to ka tsanantu da shi wajen neman yardar Allah